na da shekara 1447 wadda ta dace da 20 ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake hada mu a daidai wannan lokaci da wannan masallaci masu albarka domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin iqtiba'us siratul mustaqim wallafar babban malami ahmad bin ibn taymiya ahmad bin abdul halim da lokaci da muke gani na babban malami muhammad bin salihin al-uthaymin Allah ya ji kansu gaba daya mu ma Allah ya ji kanmu muna cikin fasli na sha biyu da yake magana kan ayadul kuffar bukukuwa na addini na ibada idi na kafirai da kuma matsayin musulmai daga waɗannan idika nasu gabar da muke ta bayani a kai ita ce yanka da suke yi har da cewa ya halatta musulmi su ci abincin ahalin kitabi shin yankan da suka yi saboda wannan idi musulmi zai ci ba zai ci ba daidai yake da abin da suka yanka saboda gumaka ko saboda wani allah ko suka ambaci sunan wani allah a kansu za mu tashi gaba da mala yace wa min hadal babi shafi na 220 fakara ta uku daga sama inda mala ya faɗi wannan matashiya da fata Allah ya taimake mu ya mu dace mala yace wa min hadal babi ina daga wannan babin ma kad yaf'aluhu al-jahiluna bi Makkata, sharrafa Allah abinda waɗansu jahilai ke aikata a makka Allah ya dada ɗaukaka darajar makka wa ha da waninta min az-zabhi lil jinni na daga yin yanka ga aljanu wali hadha ruya an Nabi sallallahu alaihi da haka ne aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an zaba'ihi zaba'ih al-jinn cewa yayi hani gabaran yanke yanke da ake yi saboda aljanu an gani wannan hadisin hadisi ne mawdu'i imam al-baihaqi ya kawo shi a cikin sunan al-kubra hadisi mai lamba 9936 imam al-albani a cikin ad-da'ifa hadisi mai lamba 240 ce hadisi ne mawdu'i sai dai ma'anarsa kuma haka take an gane wa yadullu ala al-mas'al to da haka ne shi ma ibnu taymiya Allah ya ji kansa yace ruwiya an gane da sigatu tamrir wa yadullu ala al-mas'alati abinda muka gabatar na bayanai na ayoyi da hadisan manzo da bayanan magabata suna nuni ga wannan matsala min annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha an adh-dhabhi fi mawadi' al-asnam cewa annabi yayi hane ga biran yin yanka a wuraren da aka yi bautar gumaka wa a a'yadil kuffar da kuma wuraren da ainihin kafirai suke idi a waɗannan wurare suna yin ayyuka suna bikin gargajiya an gane wannan hadisin imam abu dawud da cikin sunan hadisi ne lamba 3,312 ya roto shi hadisin abdullahi dan amr radiyallahu anhuma kuma imam albani a cikin sunan ita hasanun sahih hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce an gane وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره و... هكا قال أبو ناولون ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو ذر في سننه نني قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن, عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال hadisin da abu dawo da ya a cikin sunan nasa allah ya ƙara masa rahma har yanzu yana da ya ce harun dan abdullahi ya ba mu hadisi ya ce hamad dan mas'ada ya ba mu hadisi daga daga abi raihana daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa ya ce na ha rasulullah sallallahu an mu'aqiratil a'rab za allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani gabaran ainihin soke-soken raƙuma da larabawan ƙauye baubayi suke yi ko da ƙauyawan larabawa suke yi an gane ku ƙala abu dawud abu dawud ce gundar wa ƙafahu alabin abbas gundar a riwayarsa ya tsayar da wannan hadisi akan abdullahi dan abbas ma'ana abdullahi dan abbas shine ya faɗi wannan magana to sai dai wannan maganar mutum kawai ba zai faɗe ta da ra'ayi ba dole sai da nassi saboda matsala ce da tana kaiwa zuwa ga shirka an gane wannan hadisin imam abu da ya kawo shi cikin sunan hadisi mai lamba 2820 kuma imam al-albani a cikin sunan al-mazura ya ce hassan sahih Warawa rawa bana bin abin shaiba fi tafsirin. abubakar ibn Abishai ba ya ruwaito a cikin tafsirinsa qala haddathana ana sahabi an auf an an ana bi raihana Ya yace wake ya ba mu hadisi daga malamansa daga auf dan al daga abi raihana yace su ila Abbasin an mu'afirat an tambayi abdullahi dan abbas game da soke raƙuma da laraban ƙauye suke sokewa qala inni a kafa an takuna kuna mimma uhilla li gairi lahibi ya ce ni kam na jin tsoron kar in zamanto na daga cikin abubuwan da aka ta sunan allah da shi wannan hadisin shine dai wancan da ya gabata hadisin abu dawud wanda yake mai lamba 2830 na da ashirin. وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بحيم في تفسيره قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن منصور الربيعي عن عبد الله بن الجارود قال عبد الله بن الجارود يتي سمعت الجارود قال ناجي الجارود ما يفنسك ينام ياتي كان من بني رباح رجل يقال له ابن وثيل شاعر قبيلة بنو رباح أكون متن أنا شاد شي ابن وثيل شاعر مواكيني نافر أبا الفرزدق فرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة سنزو سنوة كمرتاتا دشيدا أبا الفرزدق sunansa gali shi ma mawaƙi ne a wani wuri da ake da ruwa a wajen garin kufa ala an yi aƙira haza mi'atan min iblihi wa haza min iblihi wara da filma cewa idan dabbobin suka zo shan ruwa kowannensu zai soke raƙumi ɗari falon mawar da ma'a lokacin da raƙuman suka zo shan ruwa قاما إليها بأسيافهما فجعل ينسفان عراتيبها عراتيبها sai suka tashi kowa da takobinsa su biyu suka nufi raƙuma kowa ina sukan waiwai tsakanin matsan ainihin raƙuman nasu ba kharajan nasu alal humur wal bighal yuridun laham to mutane kuma sun ji banza ta faɗi an gane da haka sun suka fito wasu akan alfadare wasu akan raƙuma abin nan da eh, jakai suka zo suna so su sami nama wa ali radiyallahu anhu bil kufa lokacin ali ibn abi talib ina kufa fa kharaja ala baglati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al bayda sai fito akan taguwar manzo Allah sallam ko alfadarar manzo Allah sallam da yake cewa da ita al bayda wa huwa yunadi ina cewa ayyuhan na ya ku mutane la takulu min luhumiha kada ku ci daga naman waɗannan raƙuma fa innaha uhilla biha li ghayrillah an yanka ta an kururu ta ta da wani Allah wato ba dan Allah aka yanka an gane ku sun je sun yi abin su ne na shashanci da shirme suka yi wannan alƙawari saboda haka ba za a ci an gane ku wannan hadisin ya zo a cikin kanzul umar hadisi mai lamba 41,718 fa ha'ula'i sahaba waɗannan sahabbai abdullahi ɗan abbas da aliyu ɗan abi talib allah ya ƙara musu yadda قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله sun fassara abin da aka yanka aka nufi wani Allah ya shiga cikin abin da aka kururuta ga wani Allah fa'alinta annal ayata lam yaktasir biha ala talaffuzi bismi ghairillah da aka daga nan zaka gano cewa wannan ayar ba tana takaita bayani akan cewa wai abin da aka tashi yanka shi an ambaci sunan wani Allah bane bal ma qusida bihi taqarrubu ila ghairillahi fa huwa kadhalik duk abin da aka nemi aka nufaci neman samun kusanci da shi zuwa ga wani Allah shi ma haka yake waka zalika tafasiru tabi'in ala anna ma dhubiha ala nusbi huwa ma haka nan tafsirai na malamai magabata tabi'ai sun tafi akan cewa duk abin da aka yanka domin gumaka ina daga abin da aka yanka ga wani Allah an gane ko to da aka yanka dole kasance dan Allah قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين duk abin da za ka yi a matsayinka na musulmi dole ka yi shi don Allah an gane to musamman abin da ya shafi yanka mutane da yawa suna zama mushirgai ta hanyar yanka ma sani ba an gane sai su shirka ta hanyar yanka busani bil munasaba sai mu faɗa mu sake maimaita yanzu sallah tana tawowa ko sallah babbar sallah tana tawowa kuma a cikin ta ake yin yanka to kiyayi kace kai saboda kada ce ka saba ba kai ba kiyaye ka ce kar kar yaranka su je gida wani gida su yi kwaɗayi kiyaye ka kaza kiyaye ka kaza ka yanka dan Allah kawai an gane ku ka yanka dan Allah kawai shi babin aƙida da kuke ganin sa atan atan ake da shi ƙoƙari ake a tsare shi illa da matsalarsa ita ce yanzu nan ka fita daga adinin kai baka sani ba kuma ita ce matsalar da take damun mutane sai a ce komai sai a ce kafirci komai sai a ce shirka komai sai a ce kaza iman an gane shi shinge na Allah kiyayarsa ake yi kiyayarsa ake shinge na Allah kiyayarsa ake yi ba za ka zo ka ce aidan kada ce an ce za shirka bane ko an ce an ce mutane sun yi shirka ko sun zama mushrikai ko sun yi kafirci ko sun zama kafirai ko abin da ya kamata haka sai ka ce a saki mutane kenan kwaya abin da ya gada ba. ita shirka din da kuke ganinta buyanta ga al'umma ina daidai da buyan sahun bakar tururuwa akan bakin dutse a cikin bakin dare to ya za a yi abin nan ake nan dole sai da bayani to to da ka sai ka ji kamar ana damun ka sai ka a ah, yi haƙuri kwantar da hankalinka abin da ake so ka je lahira ko da lalaka ne to ya zama to la'alaika an fahimta to kaga ga sahabbai ga tabi'ai duk abin da suka tafi akan su kenan an gane wa ruwina fi tafsir mujahid arwaito mana a cikin tafsirin mujahid al-mashhur anhu as-sahih min ruwayat ibn abi najih fi qawlihi ta'ala wanda ya shahara cewa wannan tafsirin ne daga ingantacciyar waya ta ibn abi najih cikin faɗar Allah madaukaki da yace wa ma biha ala nusub al-ma'ida as-salisa da abin da aka yanka akan an-nusub qala ite kanat hijaratun hawla al-ka'ba ya kasance a wani dutse a daura da ɗakin kaba yazbahu laha ahlul jahiliya mutanen jahiliya suna yin yanka saboda wannan dutsen wa yubaddilunaha idza sha'u bi hijaratin a'jaba ilaihin minha in suka so sai su samu wani dutse kuma wanda yafi wannan ba su sha'awa da burgewa sai su kawo shi su zo yau kuma shine ubangijin da za su yi yanka an fahimta wannan hadisin imamu tabrani eh, tabri a cikin tafsirinsa juzi na hudu shafi na 406 ya kawo shi an gane wa rawa ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba ya ruwaito qala hadathana muhammad bin fadayl an ash'as an al-hasan fi qawlihi ta'ala daga al-hasan al-basri fadar Allah madaukaki da yace wa ma bi ala an-nusb qala huwa bi manzilati ma bi ala ghayri Allah abinda aka yanka ala an-nusbi akan wannan dutsen yanzu ana magana ne su sun ɗauki an a matsayin dutse an gane wanda aka aje shi nan daura da ɗakin kaba suke yin yanka sai ce wannan abin ba wai dutsen ma ake yankawa ba a'a a wurin da dutse yake ake yankawa sai suka ce ina matsayin abin da aka yanka ga wani Allah saboda mu canfa gurin da aka yi a yanka a gurin an gane wa fi tafsiri na'am wa fi tafsiri qatada al-mashhur anhu a cikin tafsirin qatada wanda ya shahada daga wajensa yace wa amma ma bi ala nusub amma abinda aka yanka ala nusub akan an-nusub fa an hijaratun kana ahlul jahiliyyati ya'budunaha wa yadhbahuna nalaha shi an-nusub din nan wani dutse ne mutanen jahiliya sun kasance suna bauta masa kuma suna yanka a inda yake fana Allahu an sai Allah ya yi hani ga biran haka an gane wannan magana ita ma imamu tsabri ibn jarir ya kawo a cikin tafsiri juzi na hudu shafi 406 wa tafsirin ali bin abi talha an ibn abbas a tafsirin ali dan abi talha daga abdullahi dan abbas an nusubu asnamun kanu yasbahuna wa yuhilluna alaiha ita an nusub din nan gumaka ne sun kasance suna yin yanka suna kururutawa da sunan wani allah a kansu ma'ana inda suke an gane su shi ma wannan Ibn jarir al tabari al mufassirin ya kawo a cikin tafsirin sa juz'i na 4 shafi 406 an gane su shi in bai zama daidai ba ko shi ba zai zama daidai ba an gane ba yadda zaka dauki ga dan kai iya tafsirin da ka tsaya kansa ka tsaya kan jalalaini shikenan kansa, sa zaka fahimci al-qur'ani ba zaka fahimci al-qur'ani ba dole mutane su fahimci tafsirul jalalaini ba wai tafsiri ne na gama garin mutane ba tafsiri ne da za ka zo kai ka zauna ka ajiye shi karanta mutu to in ba ku gane ba ku kalli littafin raddul azhan na shekha bakar muhammad gumi ai jalalaini ne masa ne yi masa ɗauraya an fahimta to ku ajiye jalalaini kalli tafsirin sawi shi ma ai jalalaini an fahimta kenan shi wato kamar mufakkira ne a ilimin tafsiri ma shi ba za ce da shi tafsiri ba tarjama ce ta manonin kalmomi kawai tarjamatu ma'anil qur'ani bai wuce haka ba kawai abin da ya sa wasu malamai suka saka shi a bangaren tafsiri saboda akwai ayoyin da ya yi bayani a kansu amma ko suka yi bayani a kansu aljalalai shi almuhalla da shi a suyutu amma in ba haka ba baya cikin tsarin littattafan tafsiri bai wuce ainihin eh, tarjama ta ma'amil ƙoran ko kalimatul ƙoran to amma shi kenan mutane wai a kan shi za su rayu ba za su taɓa fahimtar alƙorani ba za su taɓa ba to kuma ba sa karanta irin waɗannan bayanan da manyan eh, yanzu imamul mufassirin ibnu jarir al-tabari shi ruwaito maka waɗannan maganganu daga magabata ya kama hannunka ya hada da manzo Allah ya kama hannunka ya hada da sahabbai ya kama ya hada da tabi'ai ka samu tantagare tafsiri ko baka samu ba to daga nan kuma zaka samu aqida amma lokacin da aka barka ya yi wannan su ya ku mutanen makka ya ahla makka ya zaka bincika alquran da haka za ka fahimci barani lokacin da aka zo ya ku mutanen maka kai kana dan kure na ruwanka da mutanen maka da haka shekha bakar Muhammadu gumi allah ya ji kansa sai ce raddul azhani ila ma'anil qur'ani hankulan mutane da allah isaukarwa da qur'anin nan su koma su fahimci menene ma'anonin alqur'ani din amma ba haka ba za ku zo kuna ta karanta qur'ani kuna tunanin amma ba ku fahimce shi ba kuma shi Allah ba ruwansa ka je ka tayi baka fahimta ba ai kaza ko ga iya abin da ka fahimta kenan a Qur'anin da ya tun da aka ran da aka fara saukar da alqur'ani sai aka ce da kai shi wannan addinin na ilimi ne kuma koyar ilimin ake yi ba wai kai je ka ka fahimta kai abin da ka ga dama ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya saukar masa da alqur'ani ya bar shi ya fahimci qur'ani shi da kanshi ya bar shi je kai abin da ka ga dama idan ba ka gane wannan ba karanta duk na a cikin alqur'ani mai take nufi ne ma'ana an tambaye shi kenan da aka tambaye shi bai sani ba sai ko ba su sani ba sai suka tambaye shi shi kuma sai ce to ga abin da Allah ya ce yas'alunaka 'anil anfali qul lil anfali ka anil shahril الحرام kitalin fihi قل kitalin fihi ƙul ɗin da ake cewa tana cewa shi ma ifaɗa ko shi ya faɗa da kawai sai ce ƙitalun fiye kabir amma sai ka ce ƙul ce ne ke na a da ya sa shi ya faɗa ba shi ne ifaɗa ba an fahimta to shi kenan sai kai kana nan garin kore shi kenan sai ka ɗaukar ali kawai ka karanta sai ka fahimta Allah ya ce yi musalata wa atu zaka yaushe za a yi sallah Allah sai aiko jakada takannas ta Kano mala'ika jibrilu tun daga sidratul muntaha har nan kasan duniya a makka sai ya koya manzan Allah sallah ya ce ga yadda za a yi sallah manzan Allah bai sama na sallah bane da larabci ya sani bai sani ba to ya kan yi aiko shi yake koya masa sai kana jin irin waɗannan bayanan na irin waɗannan malamai to shi ne sai ka fahimci alkur'ani kuma sai ka fahimci addini fa'in ƙila mala yake da za a ce faƙan na kan ismail bin sa'idin ƙa'ad ismail ɗan sa'id ya ciro ya ce sa'altu ahmada na tambayi ahmad bin hanbal amma يقرب li alihatihim bi zab'i yadhbahu ya yace na tambayi Ahmad dan Hanbal game da waɗanda ke yin yanka saboda samun kusanci zuwa ga allolinsu mana yan gargajiya ko yan bida zai yi takuta ha zo ya ce ka yanka masa abin da zai yanka ka ga abin da toshewar basira ku wai idi izo da aka ce a yi yanka wai sai ya yi ƙin yanka kuma sai je waya takuta don allah lokacin da aka ce zulhijja a yi yanka lokacin layya sai ya ƙi wai so lokacin maulidi wai sai ya yanka an fahimta to sai wani ya kira ka sai ce wa na zo ka yanka min wannan abin nan din sai ahmad bin hanbal ce la ba asa bihi babu ne an gane kila ibnu taymi yace to ga amsar da za a bayar inna ma qala ahmadu zalik abin da yasa ahmad bin hanbal ya faɗu haka لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره saboda musulmin ya tashi yanka bai ambaci sunan Allah a kan yankan da zai yi kuma ba ina bai nufaci wani Allah da wannan yankan ba kuma bai kira waninsa ba bal yaqsud minhu ghayra ma qasadahu sahibu shafi. shi da aka kira shi yanka yana nufi da yankansa saɓanin abin da asalin shi mai akuyar mai dabbar ita nufi shi mai dabba ina nufin a yanka masa saboda gumaka saboda bikinsa na maulidi ko na takutaha shi kuma wanda ya zo yanka shi ba abin da yake nufi ba kenan shi dai dabba ce ya halatta a yanka a tunamanta a mace sunan Allah ya yanka saboda haka na Fatasiru niyyar niyyatu sahibi shafi la'asara laha Ahmad bin Hanbal sai ke ganin niyyar shi mai akuyar ba ta da wani tasiri wa zabi huwal mu'asir mu'assir fi shi wanda yanka shi ke da tasiri a cikin yankan bi dalili annal muslima law wakkala kitabiyan fi zabi'atin fa samma 'alayha ghayra Allah lam tabi' ite dalilin sa da musulmi zai yanka sai kira ba kitabi wani ba yahude ko kirista sai ce zo ka yanka min sai zai yanka masa sai ya ambaci sunan wani Allah bai halatta a tunamin ba wali hada lamma kana zabu ibada fi nafsihi dan haka ne kasancewar shi yanka ibada ce a karan kansa kariha ali radiyallahu anhu wa ghayru wahid min ahli al-ilm minhum ahmad fi ihda riwayatayn anhu an yuwakkil al-muslim fi dhabihi nasikatihi kitabiyya dan haka shine isa ali dan abi talib da ba malami ɗaya ko biyu ba daga cikin ma'abota ilimi daga cikinsu akwai ahmad bin hanbal a ɗayan ruwayoyi daga wajensa suka kyamaci a ce musulmi wakilta ahlul kitabi yanka masa a bari yankansa li'anna nafsa zabahi ibadatun badaniyya misal sala saboda shi yanka din a karan kansa ibada ce da ake yi da gangar jiki kamar sallah an gane ku yanzu bai yahude ma sallah ko ba nasari an fahimta ولهذا تختص بمكان وزمان نحو ذلك saboda ibada ce shi yanka ibada ne dan haka ike banta da wani bigire da ake yi da wani zamani da ake yi da abin da ya kama da haka bi khilafi tafriqatil laham, sabanin kawai yanka zakai ka ci nama ka ji dadi kuma ka raba mutane da haka ragon suna ragon layya da ake yankawa dole su zamanto saboda wa saboda Allah to har nama wanda za ka yanka ka raba ka ci ka ba wa mutane su ci haka na jin daɗi dole an ka tashi sai ka yanka don Allah ya halatta maka ne ka yanka kuma ka ambaci sunan Allah to a waɗannan na layya da na ragon suna wannan wata ibada ce ta musamman saɓanin cin nama to da haka waɗancan malaman da suke maganar yankan da za ka kira wa ahalin kitabi a matsayinka na musulmi don ya halatta ka ci yankansu su yanka maka yanzu haka saboda kai ba za ka iya yanka ba saboda baka iya baka san ya ake yanka ba ko kuma ko dan su mutane da wai suna da tausayi <laughs> wai suna da tausayi kun ba Allah tausayi ne magaratan banza magaratan wofi kai ka saba ka san wanda ya fa Allah tausayi Allah yake a yanka so sai wani tayi wallahi shi tausayi ne da shi kafin manzo Allah tausayi ne wa yake da'awa a duniya kuma manzo Allah tausayi yana yanka ko ba yanka ka daina munafunci malam ka zama namiji in aka ce shari'a shikenan an gama kawai ga gaskiya wannan wani munafunci wallahi ne wallahi tausayi ne dalili ka ne ƙarya kake yi munafunci ne waye fa Allah tausayi in ba ka gane tausayin Allah ba tsaye ka ji tausayin Allah je ka ka samu kaza da ta ƙinƙe shayaya za ka ga in ta ɗaga ƙafa za ta ajiye yayan suka sai ta yi kamar sai sun tiɓe ta ƙi ta taka su ana yi ko ba a yi me isa ta ƙi taka su ba tausayi ba ne to Allah ya fi tausayin wannan kazar daga tausayin Allah yake tun aka ce kai ka samu kaza daga wajen wani ina nuna ya fi ka wannan abin kenan ah. Ah, wallahi ni tausayi ne da ni ba na iya yankawa gara ma waɗanda suke ca samu oh, wani shi kuma saboda sakarci wai wai yana da dabbo wai ya saba da su wai ba zai iya yankawa ba sakarci ne don mai Allah halittu dabbobi ah. wani fa wai sabo wai ina ganin dabbar su zai ta mutu wai sabo wannan ba shashanci ba ne da almubazzaranci almubazzari kawai sun wallahi ni tausayi ne da ni na sa wallahi zai saba Allah ya sauƙaƙa da haka waɗannan yanka bai halatta ka kira baki ta ka ce zai yanka maka saboda matsayinsu matsayi ne na ibada da ake da gangar jiki kamar sallah kamar azumi kamar aikin hajji an fahimta to amma wani nama da za ka yanka don ka cika ji daɗi to sai suka ce babu laifi sai ka kira ba ta biya sai yanka maka amma ka gane ba ce aka kirawo shi ba babu laifi ka kira shi ko ka sa shi babu laifi aka ce kaza babu laifi ana nufin ana so a shi kenan ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم ذاك نيما لمي سكي ساباني سكي وجبشن كي بانتور متانا دكي سكي حرمي da nama da aka yanka na hadaya da ainihin fidiya a cikin harami wa in kana sayihu takhsisuhum biha ko da dai magana mafi inganci ita ce a su keɓanta da wannan nama wa haza bi khilafi sadaka wannan sabanin sadaka fa inna ibadatun maliyatun mahdha wannan sadaka ce ko ibada ce ta dukiya wanda ainihin dukiya ce kawai take da ruwa a ciki فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل niyyar wakili ba ta da wani tasiri. sadaka ce za ka bara matsayinka na musulmi sai ka ba arne ya kai an gane to wannan niyyarsa ba za ta yi tasiri ba ala anna hadhihi mas'ala mansusatun an ahmad muhtamila da tare da cewa wannan matsala da aka samo daga ahmad bin hanbal cewa an tambaye shi game da yankan su ya ce babu abin nan wanda aka wakilta shi a matsayinsa na musulmi suka wakilta shi ya musu yanka suna yin wannan munafincin suna yi ceto mun san idan muka yanka muka ba ku ba za ku ci ba bari yanzu dan uwanku musulmi shine zai yanka to ba cinya ba kafar baya ko me ma na dan uwanku ne zai yanka saboda wa aka yanka saboda me aka yanka me dalilin da yasa aka yanka kun fahimta da kyau wannan abu ne da dole musulmai sai mun faɗaka da shi sai ai in mu ne muka yanka ba za ku ci ba saboda kaza kaza bari mu kira dan uwanku iyanka sai a kira wani musulmi lalatacce sai je iyanka saboda tsabar mai tawi kwadayi sai ya ci nama to ka ci ka ci kube ka ci haram to kun ji dai dalilin Imam Ahmad bin Hanbal ko me isa ya faɗi wannan ga fahimtarsa an gane to na biyu kullum muna maimaita wannan akwalul ulama yustadallu laha wala yustadallu biha maganar kowanne malami ba hujja bace akan kowa sai ta yi daidai da maganar Allah da ta manza Allah kowanne malami ne ya faɗi magana ku ji wannan maganar sai a maimaita kenan kowanne malami ne ya faɗi magana ba ta da tasiri sai ta yi daidai da ta Allah da ta manzan Allah ba ta saba wa abin da suka faɗa ba ba ta saba abin da suka shar'anta ba to da haka sai mu ce da ku ku kaddara wannan maganar Ahmad bin Hanbal ya faɗa to mu muna ɗaukar ta matsayin abubuwa guda biyu ne na farko mutum ne shi zai iya daidai zai iya kuskure to da haka wannan din yana iya shiga cikin kurakuran shi muna roƙon Allah Allah ya fi mishi wannan bai rage masa daraja ba bai rage masa matsayi ba bai rage masa komai ba bal abin da ya kara masa mu a wurinmu shine daraja da kima don me yanzu mun tabbatar cewa mutum ne shi an fahimta abu yana yin daraja a wajenka lokacin da ka san shi hasani na hakika eh. abu yana yin daraja a wajenka lokacin da ka san shi sani na tsaye yanzu mutum ne sai kira ka waya lamba ka gani baka san lambar ba kuna cikin baka su ce wane ne sai ka da ah, wane ina kwana ina gajiya sabuwar gaisuwa yanzu kenan yanzu waccan ta ɗazu ba ita ce wannan ba an fahimta yanzu ka san wa kake magana da shi da ka yanzu kake ba shi matsayinsa na haƙiƙa to ka san abu sani na haƙiƙa ina sa ka san matsayinsa na haƙiƙa yanzu mun tabbata ahmad bin hanbal mutum ne zai iya daidai zai iya kuskure mafhum to abu na biyu kuma shine wannan maganar da ya faɗa mu a mu ba nasti bace ba shara'a bace da haka nahnu gairu mulzamuna biha ba wanda zai lazumta mana ahmad bin hanbal ya ce kaza kuma ga Allah ya ce kaza ga manzo Allah ya ce kaza da ya saba abin da ya faɗa kuma sai ya ce da mu ba Ahmad bin Hanbal saboda Ahmad bin Hanbal ya faɗa ba za ba saboda me Ahmad bin Hanbal ba ubangijin mu bane Ahmad bin Hanbal ba ba annabin mu bane ma ɗaya ne daga cikin malaman mu kawai ko ya wuce haka ne na ya wuce haka to irin wannan magana jin aka faɗa sai a ce ana raina malamai ana kaza ana kaza ba raini a ciki babu raini kwata-kwata yanzu ahmad bin hanbal a cikin zuciyar mu muna ganin sa imamu ahli sunnati wal jama'ati na gaskiya haka ne ko ba haka bane amma ba za mu wata masa ko za mu wata mishi to da haka sai mutane sai su fahimci wannan kenan kuma har su ahalus sunna dole su fahimci haka wannan da yazo yake kafa hujja yace ya tambayi Ahmad bin Hanbal ya ce kaza yanzu ba ra'ji ake masa ba muqaddara haka ne to maganar ai tana da fuskoki shi ga fahimtar sa ba fahimta ba ce zai iya fahimtar daidai zai iya fahimtar kuskure to kuma shi ma ya gaya maka in ka gane ya yi kuskure shi ma ya ba kuskura to kuma sai ka bi shi an gane ku fa hadha tamamul kalami fi zabaihim li ayadihim wannan shine cikar bayani da batu akan abin da ya shafi yankan ahlul kitabi da wasunsu da kuma bukukuwansu na idi da suke yi ibn Uthaymeen yace wallazi yadhharu li fi hadhihi almas'ala da yake bayyana gare ni a wannan mas'ala anna zabihata haramun idza tuliba min almuslim an yadhhab yadhbaha li alihatihim fadhabaha abinda aka yanka wanda aka nemi musulmi iyanka saboda allolinsu da gumakansu sai iyanka wannan abin da yanka haramun ne fa haramun ne lianna zahiral hal annaha dhubihat lil asnam saboda abin da yake bayyana a zahiri an yanka ne saboda gumaka sai suka kira ka zo ka yanka mana dan idan mun yanka mu ba za ku ci ba saboda za mu yi na kirsimeti ne sai ka je ka yanka ba cinya ba kafar baya na shiga ban ɗauka ba wadda ba ta fidda an kama ɓarawa dumu-dumu a cikin ɗakin mutane sai ta haibe ɗauko mai ba ya fita sai a sake shi kenan ya tafiye shi waniyatul muslim amrun hafiyun la yutsalawa alai ita niyyar musulmi wani abu ne koyayye ba a iya tsinkaya wani haza kala shekul islam da haka ne ibnu taimi Allah ya ji kansa yace ala anna hadhihi almas'ala mansusatun an ahmad muhtamala tare da cewa wannan mas'ala da aka ambata daga Ahmad bin Hanbal tana iya daukar fuskoki masu yawa sawabu da aka magana ta daidai anna kullu ma bi ghairi ghayri bi niyyati almuwakkil aw bi niyyatil wakil fa innaha la tahillu abin duk da aka yanka dan wani Allah da niyyar shi wanda ya wakilta ko da niyyar shi wanda aka wakilta duk ba dan Allah bane ainihin haramun ne ba za a ci ba shi me akuya ya siyo saboda yanka ga me ga gunginsa to dan ka zo kai a matsayinka na musulmi kai niyyar ka aina ma za a ci akuyar ka ce eh. kai ka saya kawai daga zo ka yanka mun daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki ba ta ka bace saboda haka niyyar ka bata canza niyyar mai ita ba to kamar haka ne kuma kai sai ka siya saboda ka yanka dan Allah amma shi da ya zo yanka sai yanka da sunan wani Allah haramun ne a ce an fahimta haramun ne to da aka ike ike yana da tasiri da niyyar wanda ya wakilta da niyyar wanda aka wakilta wallahu alam to sai mu kwana nan mun kawo karshen wannan fasli insha Allah karatu na gaba sai mu tashi fasli na goma sha uku da fatan Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai to kuma dai tafiya tana ta da karatowa ko eh, sai mu ce 4 days ko 5 days to go جمعه يوم الاثنين ثلاثه الاربعاء الخميس جمعه تو الله يمنى جغورا يدور ما كان ديدي وصلي اللهم وسلم وزد وبارك واكرمانهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله